Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, CP Sama'ila Sha'ibu Dukku FSI, na faɗa da sintiri da kuma aiki kafaɗa da kafaɗa tare da al'umma, Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu nasara. Daga bayanai da muka samu na wajen al'umma na wannan jiha, mun samu nasarar kama wannan matashi da waɗannan bindigogi irar AK-47 guda biyu a bayanan da muka samu akan cewa sukan yi ta'addanci a nan jihar Kano jihar Kaduna birnin Gwari da kuma wasu jihohin a nan arewa to alhamdulillahi yanzu dai gashi za ku ji wato daga bakinsa to a ku karɓi bindigar tsaya da ƙarfi me sunanka sunana abubakar musa burumburum shekarunka nawa shekara na 27 a ina kake da zama ina burumburin local government tudwada local government wace jiha tudwada kano state to ga waɗannan bindigogi guda biyu ak-47 da muka ga a gurinka da hartashi kwaya biyu eh. wannan bindigogin nawaye eh, bindigogi na muhammadu baka noma a wajen wa aka same su eh, an same su a na domin na je na karɓo su akan ina yin rigima an wani malam ya karɓe min mata da yata kuma ina zargin cewa shi dan boko haram ne ya kwashe min mata da yara na ne yasa nake bukata zan je in karɓo su har muna faɗa ma da shi akan haka ne na karɓo su Allah ya taimake ka ranka da ina neman alfarma tsaya tukuna tsaya a ina ka samu bindigogin a shan a zamfara yanzu a gurin wa aka same su yanzu an same su a guri na ne a gurin wa aka karɓo su a guri dan dan muhammadu baka noma ne kuma allah ya mashi muhammadu baka noma ya su ƴaƴan shi ne suka taimaka min suka ce sun bani in je in karɓo wannan yarinya ta wanda malam ya aure min mata akan haka muke rigima har in je in karɓi matan na kuma allah ya sa 'yan sanda sun kama ni na ɗauko makamai na ba su kuma ina neman shugaban 'yan sanda ya taimaka ma rayuwa na ya taimaka min to tsaya mana yanzu ai alu kana ji na muna jin ka sosai so muke kai mana bayani dalla dalla a ina ne shi wancan yake wanda ka ce za ka je karɓo matar shi wanda ya aura min mata yana birnin gwari ne shi me yake a can shi shi ma dan ta'adda ne kuma ni da aka kama ni ne aka ajiye ni a aure min mata na shi ya bani mata da da ya ta shi ba zai bayar ba to a baya ba mu labarin irin abubuwan da kake yi ni a baya domin Allah ni barawon shanu ne kuma ina satan shanu kuma na taɓa satan ba kanin babana ana ce mai alhaji haruna kuma akwai wani ana ce mai babban joro su na na taɓa kuma su biyu kuma na sashe su domin Allah yanzu haka ma muna tare da shi Alhaji Haruna gida daya bayan na sashe shi akan kuma shi dan shi ne ana ce mai Beti da da Bafan Jawar su ne suka dauki ƙanwata ana ce mata Hafsa akan haka kuma muka fara muka kama shi ma ya mai da mana da kuka kama shi nawa kuka karba shi ya ba miliyan ɗaya ne a kuɗin fansa a ina aka ajiye shi shi a agaji daga agaji muka kawo shi dajin bauchi kuma ya biya mu bana shekara shida kenan to wannan ta'addanci da kuke yi na satar shanun da kuma garkuwa da mutane a ina da ina kuke yi ni domin Allah wannan wanda na fara farawa na fara da kan kanin babana ne sai abokin wannan din ci bakwan joro su biyu amma ni satan shanu dama wanda nake zan je in kamo daya biyu uku har in tara har su kai bakwai goma in yi gaba to idan ka tara wannan kuɗin mm. me kake da su to ni dai abun da nake da su shine zan je in sai ma wa'annan shanun nawa asali in sai musu abincin da za su ci da magani ne ma in kashe in samu na kashewa mutum nawa kuka kashe daga lokacin da kuka fara wannan ta'addacin zuwa yanzu Allah ya taimake ka ni ban taba kashe mutum ba Allah sabbi ne ni ban taba shi to kun dau shekaru nawa kuna abubuwan nan to ni dai domin Allah abun na sun nayi gaskiya domin Allah ni dai satan shanu gaskiya zan iya yin shekara biyu amma kinafin domin Allah ko wata daya ban taba yi ina kinafin ba mutum biyu ne na taba yi kuma bayan haka SS sun kama na karanta musu sun kai ni kotu akan wannan maganan kuma bayan dawowa na ne shine ya sa da matana ba ta koma ba bayan kama da suka yi man akan haka ne kuma ni na je ina neman makamai domin in je in faɗa da wancan mutum da ya tafi min da mata da yarinya ta shine nake kokarin zan je in karɓo su to yanzu kai me shawaran ka ga matasa wanda suke fadawa irin wannan abubuwa da kuke yawa ni dai shawaran da zan ba matasa su dawo mu bi gwamnati mu zauna lafiya kuma ina shirye da in ba kwamishina goyon baya da 'yan sandan shi mu zauna lafiya a taimaka ma rayuwarmu mu filani mun shiga tsakanin laɗi saboda ba mu da wasu 'yan kwan masu ilimi yanzu ko ba haka ba duk bahin da ya riga ya shiga hannu shikenan ba a labarin shi muna neman afuwa a ƙarƙashin gwamnati ta taimaka ma rayuwarmu ta taimake mu to amma tsaya wani abubuwan da kuke dade ne eh wannan abubuwa mun yi ma gwamnati kuskure amma muna tofa a ƙarƙashin gwamnati to ba ku tunanin cewa ma ba ma a nan duniya ba za ku je ku haɗu da Allah ubangiji madaukakin sarki eh to Allah ya taimake ka ranka kai daɗe mu dai masu tuba ne kuma muna tuba muna neman yafi a ƙarƙashin gwamnati ko muna neman gwamnati mai girma mai afuwa ta yi mana afuwa ta taimaka mara yau mu hilla ne kuma ni gane yaro ne ina da shekara 27 ina da yara shida a duniya kuma yanzu ban da mata kuma na gabaki suna nan guda biyar a duniya yanzu kuma har yanzu malam bai bani ƴata guda ɗaya ba alhamdulillah kamar yadda kuka je na ta faɗa tuni dai ya bamu jawabi da dama wanda a cikin iko Allah madaukakin sarki yan sandanmu na operation pop ada wato kankace kwabo wanda suka kamo shi bayan kama shi ma akwai nasarori da dama da Allah ya kara bamu wanda insha Allah idan mun kammala bincike duka zamu mu sanar da ku yadda ake ciki ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin irin waɗannan kai ma amin kake cewa amin kake cewa to alhamdulillahi kuma waɗanda a cikinsu suke yi in masu daina in masu san su daina ne ubangiji Allah ya fitar da su su daina amin ya Allah amin Allah ya kiyaye amin Allah majaddu